to ta tabbata ko don na gani kuma yau an ce sarkin musulmi ya ba da sunar wacewa larba a ɗaya ga wata larba ɗaya ga wata na gani ga sunna tv sun ce sarkin musulmi ya ce ya da kiliyarin larba ba ran nan ne shirin ba ya ce larba ɗaya ga wata saboda haka alhamis biyu ga wata juma'a ya uku ga wata amma jiran muka in ce ya hudu ga wata ko <laughs> yawa to nawa za mu cewa ce hudu tabbas hudu ko eh amma sun ce ba su gane baran nan wannan kenan to a saurara yau kun ce hudu ga watan sha'bana shekara ta dubu ɗaya da dari hudu da talatin da shida wanda ya zo daidai da sha biyu ko ishirin da biyu sorry ishirin da biyu ga watan mai watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha biyar miladiya ga mu a masallacin al-mughira ibn shu'ba radiyallahu anhu wanda ke kan titin dase gidan igwai sakkwato inda muke gabatar da karatunmu a cikin littafin at-tauhidu wa isbatu sifatin rabbi azza wa jal na shaikhu malami al-imam muhammad ibn ishaqa ibn khuzaimata imamul a'imma rahimahullahu ta'ala idan ana bai da karatun muna cikin babi na isbatul yadi lil khaliqil bari jalla wa ala Allah madaukakin sarki yana da hannu wannan shine aƙida ta halus sunna da shi ya ambata ma kansa haka muka jawo ayoyi da malam ga sunan ya gabatar cikin su sun tabbatar da Allah dan sarki na da hannu yau za mu shiga hadisai babu babu dhikirul bayani min sunnatin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala isbati yadillahi jalla wa ala بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف عليه رحمة من الله باب ذكر البيان من سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم على إثبات يد الله جل وعلا موافقا لما تلونا من تنزيل ربنا لا مخالفا قد نزه الله نبيه وأعلى درجته ورفع قدرته ورفع قدره على أن يقول إلا ما هو موافقا لما أنزل الله عليه من وحي من وحي من وحيه حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال أخبرنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد الجهني في القدر فذكر الحديث بطوله قد أمليته في كتاب الإيمان وفي الخبر قال عبد الله بن عمر حدثني عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال التقى آدم موسى فقال موسى أنت الذي خلقك الله بيده وأنت وأسجدك مل وأسجد لك ملائكته ونفخ فيك من روحه أمرك بأمره فعصيته فأخرجت فأخرجتنا من الجنة فقال له آدم قد أتاك الله التوراة فهل وجدت فيها كتب على على الذنب قبل أن أعمله قال نعم فهل وجدت فيها كتب علي الذنب قبل أن أعمله قال نعم قال فحج آدم موسى فحج آدم عليهما السلام باب ذكر باب ذكر البيان من سنة النبي صلى الله عليه من سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم باب نأمبة bayani illa kwatta daga cikin sunnat annabi zaɓaɓe sallallahu alaihi wa alihi sallam ala isbati yadillahi jalla wa ala akan tabbatar ma Allah hannu Allah madaukaki mai jayi wato bayan mun gama da ayoyi to yanzu malam zai shiga cikin bayanin hadisai kila tun cikin sifofin da muka karanta tun farko littafin zuwa nan babu siffar da malam kile yake ba da hujja kamar wanga babi ko kamar wannan siffa sifatul yadi sai da ya kulla mata babe ba hadisi ba sai da ya kulla mata babe babe goma sha hudu yanzu wannan babe mu kila ya shire babe na daya baya gare ya sake wani baya gare ya sake wani wannan babe shine na sha ɗaya ko to sai an kai babe na ishirin da biyar don magana yadda ya kai cikin kowane babe zai kokari ya ba mu hadisi ɗaya ko biyu ko uku cikin babin amma hikimar da zai sa a cikin babin hikimar da ya sa ya rarraba Ko wani hadisi ya kawo sai ya yi kokarin ya yi ta kawo hanyoyi ɗuruk da hanyoyi ba guda ba ba biyu ba saboda ni saboda yan bid'a suna soke-soke ga hadisan hasali ma sun kawo wata ka'idar da babu ta shine ni la yuhtajju bi hadithin ahad ko bi hadithin ahad fil aqida hadisin da wai ba tawatir ba wai ba a hujja da shi a aqida an an fahimta ne san hadisi ta hanyar kashi ya kasu gida biyu akwai mutawatir akwai ahad karkashin ahad nan ne aka samun al-gharib ko al-fard mai hanya daya sannan a samu al-aziz mai hanya biyu sannan a samu almashhur ko almustafid mai hanya fiye da biyu uku ko hudu ko wani abu in dai bai kai haddu tawaturi ba to wai a ce wasu su yan bid'a waɗancan musamman waɗancan da muka magana mu'tazila jahmiya la yuhtajju bi ahadi bi ahadith al ahad fil aqida wannan babu shuha amma haka suka cewa to kuma malam zai yi kokarin ma ya iskati na ya rufe musu baki to sai ko ya zan ya kakkawa hadisai wanda kai ma za ka nutsewa kai abin nan ma tashi daga ahad hadisi ne mutawatir saboda kuma bai tsaya ba kowane hadisi sai ya kara da duk hanyoyi ne ya koma kawa ya koma kawa ya koma kawa sai ka gaji ka saki ka ce lalle hadisin ya inganta kan wannan babu za mu shiga yau hadisi guda ɗaya na zai magana hadisi guda ɗaya na amma ne amma da dukkan hanyoyi ne bari mu diba mu gani hadisin annabi Musa alaihi salamu da annabi Adam alaihi salamu annabi Musa ya gamu da annabi Adam Allahu a'lam inda sun ka haɗu hadisin bai bayani ba amma annabi ka ba mu hikaya sun haɗu kila a lokaci a wani lokaci lokacin da manzo sallah sun yi isra'i a lokacin ko kuma a'a can sun haɗu gaba ga Allah ne ko kuma a'a la wada hadisai wasu ruwayi sun ka bayyana wannan abin zai faru ne a alkiyama don alkiyama zai faru ne a alkiyama ko kuma kaza amma dai abin da a aqida annabi Musa da annabi Adamu sun faru wannan abin ya gudana mu saurara mu jiya malam yace babu zikirul bayani min sunnatin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala isbati yadillahi jalla wa ala kuma muwafiqan abin nan zai dace annabi sallallahu alaihi wasallam zai dace limata launa ga abin da mun ka karanta min tanzili rabbina na qur'anin ubangijinmu na abin da Allah ubangijinmu ya saukar na ce Allah na da hannu ko to waɗanga babubbuka ko waɗanga hadisai za mu ba su wa za su daidai da ayoyin la mukhalifan ba yana mai sabani ba qad nazaha Allahu nabiyya tun da Allah maɗaukakin sarki ya tsalkake annabinsa wa a'la darajatahu ya ɗaukaka daraja annabinsa wa rafa qadarahu ya ɗaga daraja tai an an ya kula daga annabi ya faɗi wata magana annabi sallallahu alaihi Allah wanke shi annabi ya faɗi wata magana illa ma huwa muwafiqun lima anzalallahu alaihi min wahyihi sai abin da ya dace da abin da Allah ya saukar lauhayi annabi sallallahu alaihi bai magana ta saba ma wahayi kowace iri ko hasali ma duk abin da zai magana na aqida ko ko na ibada wahayi na daga Allah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahayyuha ala kulli halin annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya faɗa mana cikin hadisi shine abin da Allah madaukin sarki ya ambata cikin Qur'ani malam yadda hadisin haddathana Ahmad ibn Abdah الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن مطر بن الوراق عن مطر الوراق wat ibnu dirham al-basri al-warraq an abdullah ibn buraida ibn khusayb an yahya ibn ya'mar ya'mar ko ya'mur bi dhamm al-mim aw bi fath al lamma ta kallama badu ibn al-juhanni fil qadri dash dash hadith ya tafi bar mu karanta sanajin kamun mu ji hadisin. حدثنا أحمد بن عبد ابن موسى الضبي ونن ثقة حافظ من الطبقة العاشرة ثقة أخرج له الجماعة دس بخاري ده مسلم سفد حديثي ونن ثقة للغاية bai da illa wajen matsayin har da ta ko rikon gaskiya ko wani abu illa ɗan abu guda da aka ɗan jehoi da shi shi ma ƙazahi bin nasbi an jefai da ra'ayin khawarijanci suna dan ra'ayin khawarijanci annasu kila an gane shi annasu kusa akwai nasu ba akwai shi akwai nasu ba shi a yan goma ali bin abi talib nasu ba ma zahi da suka yi tawaye ɗaya na daga cikin sunayen khawariji sai suka ga kai duk ali da muawiya sun kawo mana hargitsi duk mu kashe su mu huta ilal hukumu illa lillahi kaza kaza kaza irin tsaurin nan to ya ka ce rumiyar bi kaza rumiyar bi tashayyu'i ko rumiya bin nasbi ko rumiya bin irja'i duka irin kalamai na da malaman rijal suka ambatun wasu hadis wasu malamai da su to a lokacin da aka ce rumiya to magana bata tabbata ba an jehwai eh innal ladina yarmuna al muhsanati eh kazahi kenan ko yawa an yi mai kazahin ra'ayi kaza rumiya bi tashayyu'i an jehwai da shi an ci rumiya bin irja'i an jehwai da ra'ayin murji'a ko rumiyar da nasbi an jefai da ra'ayin nasu ba annawasibu eh an ba tabbata tabbata ba to sannan kuma a kula waɗancan aƙidu musamman khawarijanci ba shi'anci ba ba rafbanci ba khawarijanci suna da a aqidar su ko khawariju ƙarya wanda ya ƙarya ya kafarta tukhrijuhu min al-milla su karya ba don su ba su da kaba'ira kaba'ira shine shirka ta kawai duk kullu kabiratun shirka duk wanda ya kabira zai dawo wuta to kaga irin wanda haganin ƙarya hirci ta kana tsammani ma ƙarya to shi yasa ma su khawari suna cikin waɗanda ta hanyar karya ba a kama su da karya ba shi'a bane shi'a gane suna karya su shiga daki su hada hadisi amma ba khawari ba ala kulli halin bai da wata masoka ta hanyar riwaya kila an fahimta قال سيتي أخبرنا حماد بن زيد حماد بن زيد ibn dirham al-basri an san shi hammad ibn zaid muna da hammada ne ko muna da hammad ibn maslama sannan akwai hammad ibn zaid kuma dukkan su in kamintattu tuna fiqatun sabtun shi wanga fiqa ne sabtun na kuma hafizun shi wannan hammad ibn zaid hasali ma ana gani ya ƙara hammad ibn salama dan ƙwarin harda hammad ibn zaid kira cikin dabaqatu tasi'a shi hammad ibn zaid a ah, sadisa afwan dabaqatu sadisa أحمد بن عبد الضدي طبقة العاشرة شي حماد بن زيد طبقة الثامنة عفوا طبقة الثامنة سنة مطر بن الوراق مطر الوراق شي طبقة السادسة مطر الوراق شي ينا دان ينا ضعف روني فيه ضعف من قبل حفظه ضعيف له أتوجه هربا بيتي سبنا كتنسى على ما أمن amma dai ibnu hajar ya amma Muhammad Nasirli Albani a cikin silsila ya ce wa fihi da'afun kila an fahimta amma min qibal hibzi ta wajen harda ba wajen adala ba wajen hibzu to in akwai dan wani abu a kula da madaru bin madaru madaru sunan shi madaru sunan baba ne Rahman shine madaru ibn Rahman sananne na ayu madarin madaru ibn Rahman marubuci na yana sana'ar rubuta littafai yana saisuwa ka zo ka yi janga da shi kana son a rubuce ma qur'ani ya rubuce ma qur'ani ka biya shi ko ya rubuce ma wasu hadisai na wani ka biya shi to sai an kace ne alwarraku daga warakatuna paper eh mai sha'ani da takardu alwarraku ana عبد الله بن بريدة ثقة سبت من الطبقة الثالثة أخرج له جماعة شي عبد الله بن بريدة إيه بريدة ابن خصيب an yahya ibn ya'mur shi ma min tabaqati salisa ubayd ibn buraida abdullah ibn buraida min tabaqati salisa malamin sa yahya ibn ya'mur shi ma min tabaqati salisa akwai tabaka guda suke to shi ya'mur ibn yahya ibn ya'mur shi ka faɗa muna yace kala yace lamma takallama ma'badu al-juhanni ko al-juhaniyu babu shadda ga nunun al-juhaniyu lokacin da ma'abadu ɗan khalidu ma'abadun da khalidin aljuhanni ya yi magana fil game da ƙaddara, ma'abad ibn khalidin aljuhani ɗaya na daga cikin founder waɗanda sun ka kafa ƙadariyanci mun san wacce aƙida ƙadariya ma hucewa la ƙadara wal amru unufun ba wata ƙaddara kace haka Allah Allah bai ko san an yi ba wal amru unufun masu wannan aqida shine wanda ya fara fituwa da ita shine wanga mutune ma'abad ibn khalid al al-hasan al na don ana cewa ma'abad ibn khalid al-juhani al-basri hasani al-juhani din ga da ce al-juhani ba kabila ce ta ba kabila juhaina ce amma me yasa aka ce me aka danganta zuwa nan kabila saboda ya zanna cikin ehe, ka zana cikin wasu kabilu sai a danganta ka zo amma shi basriyun nan an san hasan albasari babban tabi'i din nan yana almajiri ne makaranta ta yi aqida mi aqidan la qadar ta samai nani na cewa babu abin da aka cewa Allah ya kaddaro in Allah bai san da aka yi ba bai iya hana ka bai iya saka bai iya hana ka bai iya saka ma ya so ya faru ya ki faruwa don ya so duk azan mu'min ne a wuta mai bai faru sun ka kiya ko ba haka ba ehe ya ƙi wasu abubuwa su an kai ya ƙi kahirci ya ƙi shirka ya ƙi sabon Allah amma an yi su ko ɗin wanda ya fara hurta lami shi ne ma'abad amma kuma ya kaurace makarantar Hassan al Ba ba ne ba akwai wasil ibn Affan shi ko zali ya kawo shi ko wanga kadariya ya kawo duk almajiran Hassan al na shi ko wancan shi mai zali an samu matsala tsakanin almanzala bai na ta ne tambaya sai an kai mutum biyu din nan kaza kaza kaza in mutum ya yayi kahi wanga mumini na yana sabon Allah ya ce dan wuta na kai tsaye in eh, sabon Allah ya ce dan wuta na don ba su haduwa a cewa ce wasu bin ɗaya wannan kadiya ce da to wanda ya fara cewa ma'bad inda khalil johani din nan to shi ya kawo kadaru a kula sosai wadda bayan wucewa ta na ɗalibai ne sun ka tashi daga ja'ad ibn dirham ya dai al-ja'ad ibn dirham wannan da an kai laye da shi shi ko baya gare an kashe shi sannan al-jaham ibn safwan ya tashi shi ko da yake yayi su karatu yayi su dabaru ya wasa abin ya yada abin sai ta koma da haniya kila fahimta jaham amma wannan shi ya fara kirkiro da kadam to in yahya ibn ya'mur din yana mana bayani yace lokacin da Khalid lokacin da ma'abbad bin khalid al-juhani yayi magana game da kaddara can basara ya kama ya da babu kaddara babu kaddara ya dabbaka abubuwa shikenan fa zakara al-hadith bi tuli sai shi ya haya ibn ya amr sai an bata mana hadisi duka malam yace ni shi ibn khuzaima kad amlaitu hudunna shifta ce na kawo muku shi fi kitabul iman a kitabul iman can cikin sahih ibn khuzaima amma ko ba mu koma can ba a muslim muna da shi da ka zo gida ɗauki muslim ɗin ka buɗa diba hadisi na ɗaya na biyu na uku da ka haɗa hadisi na takwas kan kusa kusa yake hadisi na takwas to shi na hadisin gade da kasani hadisin nan da arba'una hadisin ya zo da shi hadisu jibril shi na in ji a murshi wannan ya ce lokacin da da ibn khadim juhani ya faɗi abin da ya faɗi game da kaddara sai na ce ma abokina humaidu wani ya ce yace ka ga dangane muke babu wasu sahabbai babu wasu mallamai wanda muka zuwa mu tambayi su su warware mana matsalar ga ina gani ya kamata mu tashi mu tafi aikin haji bana mu yi kokari mu tafi aikin haji lallai Allah mun ka ce aikin haji mu gamu da wanda ga cikin sahabban annabi mu yi mai mu tambaya game da haka ya ba mu bayani da yake suna kurkusa kusa da annabtaka ko annabi ne da wucewa ba yace haka ko mun kai muka dashi muka nika gari muka taso muka zo wajen aikin haji muna zuwa muka zo makka sai muka ga wani ne an yaɗe shi ana yaɗe shi ana mai tambayoyi duk inda ya zo a tare shi ka ce wancan fa sai suka ce a halan baki kuke ai shi na abdullahi ibn umar dan dan ibn khattab abdullahi ibn umar ibn khattab ai shi na sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam labari ya suka ji yace muna jin haka ko mun kai argangan muka ta tasamma yana zaune guda ya zanna hannu hagu gare guda ya zanna dama gare ni da abokina yace ina zaton dama na faran shi abokina zai ban yi magana saboda haka sai na fara nace ya kai sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga dai muna gari kaza mun kas muna wasu mutane sun fito wajen mu suna karatun qur'ani suna wasu neman ilimin mukka suna kaza suna kaza amma yanzu sun hito mana wata akida sun ce wai la kadara wal amru unufu wai babu kaddara duk abin da ka gani haka siddan ya faru ba mai kwantarolin ne shi karan kai ne ga faruwa da kai ne wadda ka sani ba kai ko ba haka ba to shi ma Allah haka na kana hitowa ka ga mota ta ɗauke wani tacce af to sanin har gani shi ma Allah sanin ya gani ka ji haka sai Umar Abdullahi bin Umar sai ya ce haddathani abi qala bainama nahanu julusun عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم اطلع علينا رجل شديد بياض ثيابك ونهديسي هيا تنبي ما الإسلام أخذنا الإسلام عفوا الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا وأن كذا وأن كذا قاري sadakata ko yace fa akhba jinna yasalu wa yasaddiquhu sannan kuma yace fa akhbirni an al-iman al-iman an tu'minu billahi wa malaikatihi kaza kaza kaza to cikin imani dama abin da hadisin don wannan an tu'minu wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rasuli sai ce wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi shi a muhallu shahidi ya kara musu hadisin ya kara har zuwa karshen hadisin qala khabirni an ihsani qala lisanu an ta'budu allaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka qala fa akhbirni an al-sa'a Kala man mas'ulu an hadha 'alim al-sa'ili qala har zuwa karshe hadda yace fa innahu jibrilu ataku yu'allimukum dinakum da abdullahi ibn umar ya kai nan sai ce mai haya ibn ya'mur da shi da aboki ne humaidu idan kun ka koma ƙasar ku ku fada musu abdullahi bin umar bari'un minhum abdullahi bin umar ya barra da su sannan ku fada musu ko annabi ya barra da su kila an fahimci wannan to wannan ita an ruwayan muslim wadda ba ta hanyar ba wannan hanyar da shi da shi ibnu ya biyo ba to da da da shi imam muslim ya gama wannan hanyar sannan sai ya koma maimaita hanyar ya koma haddathana kaza haddathana kaza haddathana kaza sai ya hado wannan Hammad ibn Zaid daga madarin Warraq daga Abdullah ibn Buraida daga Yahya ibn umm Umar sai ce al hadith sai bai kawo hadisin ba da yace al hadith sai ce fihi ziyadatun wa nuqsanu shi wanga hadisi da bai kawo ba irin wancan na da an ka faɗi na Abdullahi bin Umar ko amma akwai inda aka rage akwai inda wancan da ni kawo ma babu akwai inda shi ko wanga bai da abin da a cikin wancan an fahimci karatun to daga cikin abin da wancan da an ka fara ta waccan hanya hanyar kahamasu daga shi shi kahamas sai daga Abdullahi bin Ubraida daga Ihab bin Ya'mar ba hanyar Hammad bin Zaid ba abinda waccan hanyar ba ta da shi to shi na yanzu gashi an gane an gane yace ni wa fil khabari a cikin hadisin ga abinda waccan ruwaya ba ta da shi to shi za mu shi muka san wa fil khabari to a cikin hadisin wada kasan shi wada kasan shi cikin arba'un hadisan ko to haka yake to amma akwai wata ruwaya a wata ruwaya قال عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر يكشي حدثني عمر بن الخطاب بابانا عمر بن الخطاب يا بانا لاباري قال يكشي duk hujja ta kan me kan kaddara ba suna kore kaddara ba bancin ya ba su wancan hadisi na wa antum min bil qadari khairi wa sharrihi kan wancan ne ya tsaya to amma a wata ruwaya akwai ƙari sai ce barin ƙara قال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي يأتي iltaqa adamu wa musa annabi adamu da annabi musa sun haɗu a wata ruwaya ba wannan ba gaba ga ubangiji suna gaba ga ubangiji a wata ruwaya yawmal qiyamati kila fahimta ehen to amma abin da cewa ranar kiyama shin taccen wanda za a yi na an Allah ya sanar da annabi ne kamun a kamar irin wanda Allah ya sanar da annabi ne na cewa za mu tsayu har mu jaddada tsayi wasu su ce a ta da annabi Adamu yace ku ta inda Ibrahimu da Nuhu ku ta inda Ibrahimu ku ta abai wanga mu amma annabi ya bamu labari za a yi hayati ya ka te wajen ne sannan shi ya tashi ta ya fara karkashin al'arshi kaza kaza ya bamu labarin ko to irin haka na abin da zai wakana na Allah yau ya gwada mu annabi hoton abin annabi ya fi kai to muna ko ko yanzu haka din da sun kaɗu can lahira da annabi Musa ya rasu sai iske annabi Adamu shi ma can da sun kaɗu can gaba Ubangiji sun kai wagga an gane hadisin ko ala kulli halin an da yi ta ko za a yi ta iltaka adamu wa musa annabi adamu da annabi musa sun haɗu fa kala musa sai musa ya ce ma annabi adamu a matsayin kaka da jika ko ya ce ma annabi adamu an tallabi halakaka Allah bi yadi haba adamu kai ne fa Allah halitta da hannu ne to kuni ba hadu shahidi ashe Allah na da hannu za ku ji abin ma malam zai ce mana can karshe yace gashi annabi Musa ce Allah na da hannu yana ce mawa yana ce ma Adamu Adamu bai musanya ba ko shi ma Musa shi na yaka fade kuma ga kuma gaba ga ubangijin su to akwai irin hujja kamar ga ka wada abu kusa ga Allah bai ma gyara ba in hmm? akwai irin dahir irin haka eh yace ni yace fa qala Musa Musa ce ma annabi Adamu anta allazi khalaqaka Allah bi haba annabi Adamu kai ne fa Allah halitta da hannu ne wa asjada laka mala'ikatahu yasa mala'iku ne sun kai ma sujada wannan mun san shi ai ko wancan babu yadihi mun san shi tunda cikin qur'ani qala ya iblisu ma mana aka an taftuda lima khalaqatu bi yadayya ko ba haka ba eh eh kuma fasajadu illa iblisa ba ko saboda haka mun sani sannan wana faha fika min ruhihi ya busa maka rai da rai nai naka rai ya kera da kai ne baran Allah ba kula mi a bambancin mi a ga magana don Allah ya ce wa idza nafaqatu fihi wa min ruhi faqa'u lahu sajidin haka Allah ya ce ma ah, mala'iku idan na busa masa rai da kun ga na busa masa rai ya tashi ku hadu ku mai sujada eh lallai annabi adam ya samu wannan miza ya samu dan ga sifofi guda uku shi dai ya samu Allah ya da hannu ne kai ne kai ɗigun maniyin ka wanda ya hito daga cikin mahaifinka ya faɗa cikin mahaifiyarka mala'iki an kasa ya kula da shi da ɗigun mani ya haɗa cikin mahaifa Allah zai turo mu wannan ɗigun mani mala'iki mala'ikin nan zai kama juya wannan ɗigun mani kwana arba'in sai ya zan jini yana juya shi yana juya shi yana juya shi tsawon kwana arba'in ya zan sare, ya zan sannan ya zan tsoka sannan kaza sannan kaza kuma kowane ɗaur kowane zagaye arba'in duk sai shi mala'ikin nan ya tambayi ubangiji Allah to yanzu a ci gaba da yana digon mani dan kun arba'in Allah to a mai sai jinin ka yadda haka ka kaddara i sai buga shi zai koma jini yana nan yana nan jini Allah ka yadda zan tsoka eh, eh sai buga shi zan tsoka ya zan tsoka sannan a sa mai kasa eh a sa mai kasa sannan a rubuta to Allah ka yadda ya zai rayu cikin ciki eh ya yadda sannan ya kai har lokacin kwana ɗari da ishirin da wani abu wato wata hudu in ya kai wata hudu sannan shi wannan mala'iki ɗin sai ya hita an fahimta sannan sai Allah ya turu wani mala'iki mala'ikin da shi ko fi fihin ruha Don mala'ikin da ka ciye halitta daban mala'ikin da ka busa mai rai daban hadisin sai ka haɗa hadisan biyu hadisin asid al-ghifari da hadisin abdullahi bin mas'ud حديث عبد الله بن مسعود أخبرنا صادق وصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بدن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك تكادس نشيو أن ملائكي كزوا أما ملائكي نتن ينا تقوم مني سارين جني توكا شينا نين دا شي أنك دي شي وانغا أبوه تكادس شو أن ملائكي دا أنك تورو ثم ينفق فيه الروح شي كبوسا مصري a cikin gaba Allah ka busa masa rai ba shi ka busa mala'iki ka busa mai rai sannan ya halitta to kuma kowa haka Allah halitta shi mala'iki an ka ture busa masa rai shi ko ban da annabi Adamu don ba ma ya ciki ne ba da Allah halitta shi sai Allah ya busa masa rai da kai ne an fahimci wannan kaga wannan bambancin annabi Adamu da sauran kowa kenan annabi Adamu kuma Allah ya ma haka waɗanga abubuwa yayi ka da hannu ba hannun mala'iki ba yasa mala'iku masu daraja cikin halittu banda an dawa kila ko yasa suka yi masu duba sannan ne sannan ya busa maka rai tun asali dai kamu a yi masu da busa maka rai amma a amaraka bi amrihi fa asaita ya baka umarni ka saba mai ka saba mai ya saba ko nassin qur'ani ya faɗi fa sa adamu rabbahu faga tabbas annabi adamu ya saba ma ubangiji ne kan haka sai karkace ma daidai fagawa saboda haka yayi ma'asiya amma a yana a lokacin yana aljanna ko ba haka ba ba yana nan gidan duniya ba a kula duk da za mu yi tahalilin hadisi in muka kai karshe duk kowace gaba ta nan za mu yi tahalilin ta insha Allah annabi adamu lahinka inji musa fa akharajtana min aljannati sai ka hissa ka san kashe mu aljanna da kowa yanzu aljanna ya kaga wanga duk wallahi da hinkana fa qala lahu adam sai annabi ara yake kai sho Musa qad a qad ta kallahu tawrata kaina fa Allah ya ba tawra taura a a shi azamar da hamza ataka kallahu ba ta kallahu ba ta kallahu Allah ya zo ma kaga bata hita ba ko ata ya baka ataka rabbana atina Yadu kai madda to ka ba mu eh kad ta kallahu tawrata haba Musa kai na ba Allah ya ba at-taura to tambaya zai ma cikin karatun kai ko ka gane karatu fa hal wajadta fiha cikin a taura da kai karatu da Allah baka ciki ka samu cewa ka kataba alayya zamba Allah ya rubuta zan yi lahinga ga qabla an a'malu kamun aikata shi akwai shi ko cikin a taura na cewa annabi Musa ya ci ittanya na wannan labarin kuma Allah ya rubuta annabi annabi Adamu afwan sabqal lisan kuma Allah ya ya hudi haka ko ko ya kaddaro mu annabi Adamu zai yi haka kamun shekara 40 a halittai kamun haihuwa ta da shekara 40 za mu zo ɗayan ruwayan mujiya yace to annabi Musa suna taura ka samu cewa Allah ya ce sai na ci sai na ci itanya kala na wacce eh lalle na samu a rubuta haka nan an ce lalle za a saka aljanna labarin ka don na gani za a halice ka tun ba aika ba za a halice ka za a saka aljanna za ka ci itanya ba kamacin ba amma an ce lalle za ka ci kala sai ya ce fa hajja adamu musa fa hajja adamu musa shikenan sai annabi sai annabi adamu yawa musa kai ya kasar da hujja sai annabi adam ya hujjace musa annabi adam ya hujjace musa sai manzo sallallahu alaihi mai sa uku wace hujja ya hujjace shi nan ba hujja ko bari ma ne karanta mana hadisi daga muji wanda yake ehin tunda musa ya karanta حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة فقال آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وحق لك التوراة بيده أتل أتلون أتلومني على أمر قد أتدومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة فحج آدم موسى فحج آدم موسى عليهما السلام حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا المعتمر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتج آدم وموسى عليه احتج آدم وموسى عليهما السلام فذكر عمرو الحديث حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة wannan kun ga tana Abu hurara wancan da Abdullahi Umar bin Khattabi malan ya hawala kuma in wancan kati akwai wata akwai wani ciki wanda kaka harare to ga wata hanya Abdullahi ibn Muhammad az-Zuhri wannan jikan al-Miswara ibn Makharamana akwai sahabi manzo sallah kuna jini al miswaratu ibn Makharama to shine Abdullahi ibn Muhammad ibn Abdurrahman ibn al-Miswara ibn Makharama ina da miswara ibn makarama ba shi ya mana hadisi ne na tsatsefe yatsa ba na tsatsefe kawa ku kuna tunawa ko ina da koshi ko dai wani mun san dai miswara ibn makarama ya rubuto mana hadisai da dama ina da ya rubuto hadisin ma idan ka zo gai da dan uwanka mara lafiya kana a cikin hanya aljanna haka dawo ko da dai wasu hadisai shi miswara sahabina babansa makarama sahabina to wannan kakansa na shi na abdullahi ibn muhammad sannan ibn abdurrahman sannan ibn maswara saduqun na bai da wata illa illa dai wajen harda ce saduqun na tabaqatul ashira yake shine amma lan ibn khuzaima a cikin wannan hadisin kala yace haddathana sufyan sufyan wannan ibn uyayna yana cikin tabaqatul samina sufyan kun san shi ibn uyayna hasali ma da shi da imam malik tangal tangal suke ko eh dukan su almajirai ko ko malamai guda sun ka karanta shi su hasali duk wanda imamu malik ya yi karatu gare ya ibn uyena ya yi karatu gare kila ma sufiya ibn uyena ya ɗara imamu malik malamai ta hanyar imamu malik ya taƙaito cikin madina ɗai amma sufiyan ibn uyena ya zanna makka ya zo madina sannan ya tafi basra shi yasa suka ce al ko ku ce al-kufi sannan kuma mun san a makka ya rasu kuma shine hadisi ne Imam al-Bukhari ya fara kawa cikin Bukhari ko saboda ya fara kawo hadisin yan Makka sannan ya kawo na biyu hadisin Imam Malik ya kawo hadisin yan Madina eh Sufyan ibn Uyayna an dai san shi bai da matsala sai katun hafizun qala haddathna Abu Zinadi Abu Zinadi ya bamu labari wannan Abu Zinadi mun san shi ko ta muwadda Malikin babban malamin Imam Malik na Abu Zinadi ba kunya bace ce, na suna ne Abu Abdurrahman eh ya kamar lakabi na aka yi mai saboda tsananin har da kai mhm abdullahi ibn zakawan ko abu sunan sa abdullahi ibn zakawan ko ne ake abu abdurrahman qala yati an al a'ray daga a'ray sunan sa abdurrahman ibn hurmuz shi a'ray din ga shi ma sika ne dun mun san su an abi hura kaga dai hadisin lahiya nau. dun ma in kana ce abdullahi ibn muhammad zuri an ce mai sadukun ba kai ne hadisin yake ba duk waɗanda suka ruwaito shi sun ruwaito shi ga Sufyan ibn Uyayna saboda haka Abdurrahman wannan Abdullahi bin Muhammad ya cikin jeran ji almajiran da sun kaji shi kawai ya zo ta layin Ibn Khuzaimah ta nan ya ji hadisin amma mun samu hadisin da yawa suna fada kan wa kan Sufyan saboda haka hadisin Sufyan Abu Zinadi A'radi Abu Huraira akwai wanda ka suka waɗannan annan annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala annabi yace ihtajja Musa ihtajja Adamu wa Musa Musa da Adamu sun yi hujjace hujjace sun yi jayayya ko ko sun yi hujjace ne hujjace kan ya zan wasar Hausa shin sun yi takaddama sun yi jayayya kawo ta hujja in kawo ta ka hujja kawo bi kawo ta ka hujja in kawo mata hujja ga galahinka ga ni ko ga dalili ga dalili eh, eh, eh tajja Adamu wa Musa alaihi assalam sun yi hujjace ne ya Musa ga abinda Musa ya ce ya Adamu haba Adamu anta abuna kai fa uban mu khayyabtana ka rukusar da mu ka ka disappointing namu ni aka ce da Hausa duk fatan mu ka rusa ta kowa na takama dan aljanna na ga mu cikin aljanna lahiya lau za a yi mu cikin aljanna mu ita zama mu lahiya lau sai kawai sai muka ji aka fi khayyabtana ka ka hasarantar da mu hmm, ka tabar da mu yawwa haiba ba tabewa ka tabar da mu wa akharajtana min aljanna ka sa an kore mu aljanna ka haida mu cikin aljanna to dai kai kace kan yanna fa kula ko haitu shi ito ma wala taqraba hadhihi shajara sai ka buka ci ko ba haka ba sai an kace ku hita A gani duk kama da duk matsala ka kawo mana ita fa kala adam sai adam ya ce ya musa musa saurara kai fa kawai ga magana bari mu tuna ta istafaka Allah bi kalami Allah ya zabe ka da magana ce kai fa dai Allah ya wa magana hmm? Allah ka magana da shi baki da baki kai fana ko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da an kai mai magana sai da an ka kai da shi san sama amma shi Musa yana nan ko cikin daki ne sai Allah magana da shi kai fana ya Musa inni ana Allah la ilaha illa ana na inda yake fa khala'na alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa na inda yake kai fana Allah kai magana da shi sannan wa khatta laka taurata biyadihi to kaji akali biyadihi kun ji muhammad shahidi eh ashe da annabi da annabi Musa ce ma annabi Adamu ko can sama dazu wa khalaqaka Allah biyadihi annabi Musa shi faɗi haka to ashe shi ma lokacin da annabi Adamu na mai da raddi ce ma annabi Musa ya wa khatta laka taurata biyadihi ashe duk ɗan Allah na da hannuna ko ba haka ba eh Allah ya rubuta ma a taura da hannu nai hatta lumuni annabi Musa yanzu zaka zargan ka galahina ala amrin qaddarahu Allahu alayya akan al'amarin da Allah ya riga ya rubuta shi sai nayi kabla an ya khalukani ya rubuta shi kamun ya halittan bi 40 sanatan da shekara 40 kamun in taho da shekara 40 yace sai nayi wannan lahi sai ka zo ka zargan fa hajja adamu Musa fa hajja adamu Musa sai annabi adamu yawa musa kayi annabi adamu yawa musa kayi a wannan wurin ya hujjace musa sai musa ya shiru kaddara kiran ko ni musa ni annabi adamu ka tabbatarwa akwai kaddara ashe Allah ya rubuta wannan abin lalle sai adamu ya yi sai ya zanyi sai dole sai na yi shi fa hajja adamu musa mun ji wannan ruwayat wata ruwaya حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا المعتمر قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابي سلامه wannan hadisi shi ma diba shi da kyau ka gani amr ibn ali thiqatun sabtun min at-tabaqatil ashara mu'tamiru thiqatun hujjatun mu'tamir ibn sulaymana من الطبقة التاسعة قال حدثنا محمد بن عمرو صدوقنا شي من الطبقة السادسة عن أبي سلمة ثقة ثبت من الطبقة الثالثة عن أبي هريرة Sai sakatu aka cewa komi sahabiyun jalilun min tabaqatil ula ko ba haka ba kala kala rasulullahi an kama sanadin ko irin wancan na in ka saki wancan baka suka wanga sanadi ko ba haka ba kala kala rasulullahi ihtajja adamu wa musa adamu da musa sun yi gardama alaihi assalamu fa zakara amru sai amru din ga shi wanda an ka fara zura da shi sunan amrun sai ya ambaci alhadisi har karshen hadisin wanda mun ka ambato ma ga abin da Musa yake ga abin da Annabi Adam mai mai raddi kun ji wacce hanya حدثنا عمرو قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن kala, هريرة قال قال رسول الله شما أنت سنة يكاوني عمرو إن شيء عمرو بن علي wancan da ya gabata sai ka sabtu min dabaqatil ashira qala haddathna yahya ibn sa'id yahya ibn sa'id wannan wani ibn qattan ba al-ansari ba saboda ni saboda amur min dabaqatil ashira bai rotuwa ga yahya ibn sa'id al-ansari wanda dabaqatul rabi'a tazara ta yi sa don yahya ibn sa'id al-ansari malamin Imam malik na imam malik dabaqatul sabi'a yake an gani to bai wanda dabaqatul ashira ranan ba shi ba kowa ba kowa hay ba to wane ne wannan ya ibn sa'id ibn al qattan an gane a sha dabaqatu samina na takwas na shi ko amr din da muka gabata dabaqatu al ashara ya ibn sa'id ya ibn sa'id al-qasban fikatu mun san shi kana haddathna muhammad ibn amr wancan da muka ce saduqun la kana haddathna abu salama ya gabata min dabaqatu thalitha abu salama ibn abdullah abdurrahman ibn auf an gane dan dan babban sahabi abdurrahman ibn auf ba abu salama miji ummu salama da ya gabata mutuwa ba an abi hurata rada qala قال rasulullahi an gane ba ya koma kawo hadisin wa haddathana amru malam bai go karanta ba حدثنا عمرو قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحدثنا عمرو بن مرة الحديث وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا محمد بن عمرو فذكر الحديث نحوه mun dai karanta wancan mai lamba ta 89 ko حدثنا عمرو منشي عمرو بن علي من الطبقة العاشرة في قتل السبت قال حدثنا يا حمل السعيد مكتي يا حمل السعيد وانا ابن القطان ثقاني قال حدثنا محمد بن عمرو محمد بن عمرو دنگا شيني محمد بن عمرو ابن القمة الليثي صدوقنا قال حدثنا أبو سلمة أبو سلمة شيني ابن عبد الرحمن بن عوف ثقة من الطبقة الثالثة babban almajirin sahabbai an abi hurairata min tabaqatil ula qala qala rasulullah sai kawo hadisin to hadisi mai lamba ta tara akwai ɗan gyara kadan wa haddathana amrun an ganai yace kuma amru ya sake ba mu labari wani amru sai ka ce amru ibn ali wancan da ya wuce an gane amru ibn ali adi ba sosai wancan da allan ba ta 88 da 89 shi amru ibn ali an gane kalimar ibn din nan kurin buguta bihi haddasana amru amru ya ba mu labari bihi da wanga hadisi marratan wani lokaci ba amru ibn murra ba babu wani amru ibn murra amru an gane haddasana amru amru ya bamu hadisi bihi wannan hadisi marratan wani lokaci an gane ba shi ma ya bamu shi kamar wa kamar dai har sauran hadisan alhadisi ya karanta hadisin saboda haka ibnu ɗaya zaka kewaye ka sa jiro ka dan kewaye kalimar ibnu sai ka rubuta bisa ibnu ɗin ka rubuta bihi haddasana amrun bihi Marrakan wani lokaci sai ka ce alhadisa karauka Allah ce to wane na marratan ga hadisin shi na da kin haye mana da kai ka ce wa haddathna amrun bihi marratan alhadisa ko sai a karanta wani ka karanta ja hadisin ko ko ka ja sanadi din wani sanadi za ka ja sai ka karanta na ƙasa wa haddathana na karanta shi to gashi wa haddathana ya hayy ibn hakim sannan Yahya ibn Hakim ya ba mu hadisi to a saurara Yahya ibn Hakim din nan min tabaqatil ashara amru wancan da mun kace amru ibn Yahya min tabaqatil ashara to da kawo amru sai yake al haditha ko ma'ana sanadin Yahya ibn Hakim din ga shi zaka dora zaka dauka ka dora ga wancan Yahya ibn Hakim ya baka fadi sai ka ce haddasna Abdul Wahhab shi amru ya fadi shi Yahya ya fadi an gane Haddasna Muhammad ibn Amr fa zakara alhaditha nahawahu kenan amru din nan a saurara adiba lamba ta takwas hadisin da ya gabata mai lamba ta tamanin da takwas. shi amru mun yahya yana da layi uku ga hadisin ga shina da layin mu'tamir shine hadathna al-mu'tamir qala hadathna muhammad ibn amr tsakani da muhammad ibn amr akwai mu'tamir ga hadisi mai lamba tamanin da takwas. hadisi mai lamba tamanin da tara tsakanin muhammad ibn amr da shi da amru akwai yahya sa'idin. sannan hadisi mai nan ba tis'in tsakanin amru da muhammadu ibn amrin akwai abdul wahabi an gane hadisin saboda haka ya hayabnu amr ibn ali shina malami ne mu'tamir sannan malami ne ya hayabnu sa'id sannan malami ne abdul wahabi to daga mu'tamir da mu'tamir da ya hayabnu sa'id da abdul wahabi dukan sun karɓi sun hadisin daga Muhammadu ibn amr shi ko Muhammadu Amr din nan muka diba ya karbo hadisin daga Abu Salama Abu Salama ya karbo daga Abu Huraira shi yasa yace fa zakara al-hadith na hawa an gane hadisin حدثنا أحمد بن ثابت إذا حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري قال حدثنا صفوان يعني ابن يعني ابن عيسى قال حدثنا الحارث ابن عبد الرحمن قال أخبرني يزيد بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم احتج آدم وموسى عليهما السلام فقال موسى أنت آدم خلقك الله بيده فذكر الحديث بطوله قد أمليته في كتاب القدر حدثنا أحمد بن ثابت قال حدثنا صفوان عن الحارث قال أخبرني عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج عن أبي هريرة مثل هذا الحديث لم يزد ولم ينقص حدثنا أحمد بن ثابت الجهدري إلى الطبقة العاشرة صدوق أخرج له ابن ماجه ابن ماجه يكاو حديثنا Bukhari bai kawo hadisi ne ba shi wanga suna ne cikin Bukhari ba da Muslim da Abu Dawud Tirmidhi da Sa'i amma ya hato Ibn Majah sannan ya kuma Ibn Khuzaimah gashi nan mun gane amma sadukun na ana tahiya da shi قال يتي حدثنا صفوان ابن عيسى الزهري صفوان ابن عيسى الزهري شي صفوان din muka magana sika ne na cikin tabakatu tasi'a na'am sika ne na cikin tabakatu tasi'a an manta ni wancan hadisi na sama Abdul Wahhab mai magana kame da shi ba can sama wancan hadisi na mun ka wuce eh shi na ne hararo to mu ci gaba dai safwan ibn isa az-zuhri قال يتي حدثنا الحارث ابن عبد الرحمن الحارث ابن عبد الرحمن ابن صدوقنا من الطبقة الخامسة سنتي صدوق يهم من الطبقة الخامسة قال يتي أخبرني يزيد ابن هرمز يزيد ابن هرمز ثقتنا من الثالثة من الطبقة الثالثة cikin sunan mudiba safwan ibn isa az-zuhri mun sannan mu diba yazid ibn hurmuzin ko dukan su siqatun sabtun na sannan ahmad ibn sabit da Alharisu ibn abdurrahman su kuma kilahu ma saduqun ko wannan saduqun saduqun yake ya tsallaka titi da ya tsallake ehin to shi yazid ibn hurmuzin an abi hurairata daga babban sahabi abu hurairah radiyallahu anhu kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ihtajja adam wa musa alaihi wassalam da annabi adam da annabi musa sun yi gardama sun yi ja'in ja kai ka hidda mu aljanna to mista ha ganin na kai kun ba kai karatu kan gani ba halal ko ba gane karatun ka naka ba eh sai hujjace shi Allah ya rubuta cewa zai wannan laihi kamun ya halittar da shekara 40 sai zaka zo ka kama min magana kaza abinda Allah ya riga kaddaro sai nayi dole sai nayi fa kala Musa sai Annabi Musa ya ce anta kana qatallahu bi yadi shi muka so mujiya fa zakar al hadith bi tulihi ya ambata hadisin har iyaka tai kad amlaituhu fi kitabil qadari in kana so kaga hadisin ka koma kitabul qadar na littafi na nasu kutum na malam ba cikin sai ma khuzaima yake ba kitabul qadar littafi na na magana kan kaddara shi na hadisin ya sake maimaita mana shi yasa nace a hade haddathna ahmad ibn thabit shi na wancan al jahadari صدوق قال حدثنا صفوان شينا وانشان صفوان بن عيسى ثقة لا من الطبقة التاسعة عن الحارث شينا وانشان الحارث بن عبد الرحمن شيما صدوق لا من الطبقة الخامسة قال يتي أخبرني عبد الرحمن بن هرمز هذا بنبنشي عبد الرحمن بن هرمز يا بان الأباني ولي عبد الرحمن الأعرج وانشان الأعرج وانشان سنة الإمام مالك حدثني أبو الزنادي إيه؟ عن أبو الزنادي عن الأعرج شيني عبد الرحمن بن هرمز eh al-araj thiqatun sabtu lil gaya an abi hurakula shi ko anan wancan hadisi na mai namba 91 cewa a khabarni yazid ibn hurmuz shi ko wannan abdurrahman ibn hurmuz kaka ce masu gudawa kowa da nafi uba amma dai an yi dace muwafaka a yazid ibn hurmuz da abdurrahman ibn hurmuz kuma ba kore ba malami biyu gare ga riwayar shina da layin Yazid ibn Hurmuzin yana layin Abdurrahman ibn Hurmuzin don wasu matalike suna cewa kore na an ka samu a Abdurrahman ibn Hurmuzin an ka sani kaza kaza ba san Yazid a an san Yazid an san shi an gane ba kuma sika na min tabaqati salisa shi ma Abdurrahman ibn Hurmuzin al-A'raj sikatu min tabaqati salisa kawai al-Harith ibn Abdurrahman na da malami biyu a riwayat kana yace an abi hurairah daga Abu Hurairah ko misal hadal hadisi misalin wancan hadisi da muka gama yanzu yanzu na layin yazid ibn hurmuzin ko lam yazid wa lam yanqus daidai wa daida ba ragi ba kari an gane wannan to kun ga duk hadisi guda na ko kuma mu kare babin ba amma nan za mu sa insha Allah da yake akwai wa'azin da za a yi a daru da'awa mun samu baki yan Kano sun zo su a Pakistan ya zo an ce zai muhadara a yau ko yana jin kila an jita to kuma an ce ba isha'i to kaga kila ya kamata mu dan tsaya nan in mun ka wuce nan kila za mu dan mace sosai mu tsaya nan in mun ka tashi jibi da mun ha wanga sai mu hada sai mu ci gaba hadisi na gaba duk dai suna akwai tambaya mana ko sai ko tana sun ba to mara ba ka sai eh? shi ke ina jin da yake babu tambayoyi malam ɗaya zai ba da sanarwa amma mun san dai shi a bani ya shigo ko kuma karatunmu yana son ya kawo ƙarshe hasali dai shabana cikin muka ba da hutun ramadana to kila wata sati hudu a cikin ko to za mu yi sati uku na farkon wata kila satin ƙarshe sai mu ba da hutu ko insha Allah don a kiyaye Allah ya shi karatun mu yanzu kila bai wuce karatun biyu ba ko uku insha Allah kwamitin masallacin muhammadu buda da ke ahmadu bello